ci ga da karatun da littafin bulugul maram na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 67 a muna cikin kitabu salati kuma babul hafta alal khushu wanda za mu tashi insha Allah kan hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda sai qul mu'allif rahimahullahu ta'ala وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ولا يبسقن بين يديه ولا أن يمينه ولكن أن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana ahadukum fi salati in ɗayan ku ya kasance yana cikin sallah fa innahu yunaji rabbahu to hakika yana ganawa ne da ubangijinsa fala yabsuqanna bayna yadayhi kada tufi na yawo ko majina a gabansa wala an yamini haka nan kada ya tofa a damansa walakin an shimalihi sai dai ya tofa a hagunsa ta ta kadamihi karkashin kafarsa muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun fada hadisi wa fi riwayatin ya zo a wata din aka ce au ta ta kadamihi ko kuma ƙarƙashin ƙafarsa a wannan lafazin da mala ya kawo wannan lafazi na imam musulmi a asalin hadisin kamar da ya zo lafazin imam bukari bukari ya kashi lafuzza daban-daban ya kawo shi a ruwayar anas dan malik ya kawo shi a ruwayar abdullahi dan umar ya kawo shi a ruwayar abu huraira allah ya kara musu yadda baki daya ruwayar Anas da bukari ya kawo ɗaya cikin ruwayoyi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ra'anu kamatan fi qiblati masjidi Annabi sallallahu alaihi wasallam majina ya gani an tofa a qiblar masallaci fa shaqqa alaihi hatta ru'iya fi wajihi sai abin yi wa manzan Allah tsanani har sai da ka gane a fuskan manzan Allah cewa akwai damuwa a tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fa kama fa hakkahu bi yadihi manzon Allah ya tashi ya sa hannunsa ne albarka ya kankare majina ya zo a wata ruwa din manzon Allah ya dau ice haka sai kankare majina da cikin bagwa to shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum idza qama fi salati fa innahu yunaji rabbahu idan ɗayan ku yana tashi a cikin sallarsa yana gana ne da ubangijinsa sai ya zo da shakka au inna rabbahu bainahu wa bainal qibla ko kuma ubangijin ubangijinsa yana tsakanin sa da alqibla fala yarzuqanna ahadukum qibla qibla sai yace kada ɗayan ku ya tofa ya koma jina yana ainihin bangaren alqibla walakin an yi sarihi auta ta kadami sai dai tofa a hagunsa auta ta kadami ko kuma karkashin kafarsa yace sun ma aka da bira da'ihi ko sun ma aka da tarfa da'ihi sai manzo Allah ya kama gefen sa haka fa ba saka fi sai manzo Allah ya tofa a ciki ma radda babu ala ba'd ya kama haka gefen sa sai ya tofa a jiki sai ya kamo nan ya hada da nan sai manzo Allah ya ce au ya fa'alu haka la ko mutun ya aikata haka to wannan hadisin kamar yadda muka ji ita ruwa da malai ya kawo ta Anas annabi na cewa da ka na hadukun fi salatin ɗayan ku yana sallah a wannan ruwaya ɗin ta nuna hanin an yi shi ne a lokacin da mutum yake sallah idan ɗayan ku yana sallah fa innahu yunaji rabbahu mazala yace yana gana ne da ubangiji suna munajati ne da Allah shi yasa ya zo a hadisin muslim manzo Allah yake cewa a ƙarar ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangijinsa shi ne lokacin da yake sallah lokacin da ya sujjada domin sallah kamar wata sila ce bainal abdu wa rabbi sila ce wata mahaɗa ce tsakanin ubangiji da bawansa to lokacin da mutum yake yin sallah gana yake da ubangiji shi yasa mun karanta da ku a baya idan mutum yana sallah ubangiji ta'ala yana fuskantar Sani idan mutum ya yi waiwaye ya kautar da kansa shi ma Allah sai ya kauce gabarinsa subhanahu ta'ala. to tunda munajati kake da ubangiji ubangiji shine kuma mafi girman masu girma ba wani mai girma da ya kai Allah zaga baya cikin ladabi ai kana ganawa da wani ko da ɗanka ne kuma ake ka kalli gaban ka tofa masa magina ko ka tofa masa shi zama zalai mana ishara cewa to lokacin da sallah da ubangiji kake ganawa kai wani wani mutum karimi da kake ganin girman sa bayan da zai kana ganawa da shi ba ka tofa ma inda gaban sai yake ba ka tofa ma nan gefen ko nan gefen wannan ba girmamawa ciki to balle ubangiji a lokacin ke sallah gane kuke yi shi to shi yasa manzo Allah ce fala su kanna baina dai kada mutum ya tofa majina ko ya tofa wani yawo baina dai a gaban sa tunda kamar yanda ya zo a wata ruwaya din a ruwayar Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda a ita ma Imam Bukhari ya fitar da ita fa inna allaha qibala wajhihi idza salla Ruwar Abdullahi dan Umar yace kada ɗayan ku tufa majina a gaban sai ce fa inna allaha qibala wajhihi idza salla domin Allah yana gaban sa ne lokacin da yake sallah yana gaban fuskar sa kaga lokacin da ka tufa a kai kuma alƙibla din kake kallo kaga in ka tufa ka tufa inda ubangiji yake fuskantar ka yi zaman zalace kada mutum ya tufa a gaban sa to a ruwaya din ta nuna cewa wannan an hana ne a cikin sallah wannan sai ya nuna kenan haramun ne a lokacin da mutum yake sallah sawa'un fil masjid aw kharijal masjid a masallaci yake sallar ko ba a masallaci yake sallar ba kenan haramun ne a daidai wannan lokacin mutum ya tufa majina ko wani yawo a gabansa tunda anan hani ne annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ka dauko ruwar bukhari na kawo mana hanin akwai kamar tsanani a ciki tunda har annabi ya damu aka gama alamar damu a fuskar manzon Allah ke nuna cewa abin babban laifi ne a gurin Allah shi yasa za a iya kirga shi ma cikin irin zuwa wannan hadisin abin da ya nuna kenan wasu hadisan sun zo babu wannan kaidin wasu hadisan sun zo kawai ba su nuna cewa sai a cikin sallah ba ma'ana ko da a wajen sallah baya halatta mutum ya tofa majina a alƙibla ba a gabansa ba alƙibla nan da aka ce bayanai dai saboda wanda yake sallaka ga alƙibla yake kallo to wasu hadisan sun zo babu kaidin sallah din cewa bai halatta mutum a lokacin da zai tofa majina ko yawu ya tofa inda alƙibla ce sun zo babu shi sa shi imamun nawawi alaihi rahmatullahi wannan shine abin da ya jira zami da shi idan ka koma cikin littafinsa al-minhaj sharin sa na musulun muslim wannan shine abin da ya jazami ba wani kokonto ya ce wannan hannun ya hada dakilu salatu wa kharija a cikin sallah ne ko ma ba a sallah ba yace baya halatta mutum ya kalli alƙula ya tofa mata ya koma jina ko ya kaki ya tofa sabanin kafin shi shi imam malik yana gani kaji sala la ba sa bihi imam malik yana cewa a wajen sallah babu laifi ai Imam an-Nawawi ya kallo su hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda hadisan mu zo da wannan kaidin da cikin sallah na na cewa sai a sallah ba a ibnu Kuzaima akwai hadisin da ibnu Kuzaima ya fitar da shi da ibnu Hibban hadisin Kuzaifa Allah ya kara masa yadda eh, daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah cewa man tafala tujahil qibla ja'a yawmal qiyamati wa tafluhu baina ainihi wanda ya tofa yau koma jina a alƙibla zai zo ranar alkiyama wannan yawon koma jina yana tsakanin idanuwansa ga nan ba ce sallah ba alhafiz ibn hajar ya kawo dace cikin fatar bari kuma bai ce komai a kansa ba ko shakka ba ba hadisin hadisi ne ingantacce hadisin ya inganta hadisi ne ingantacce banda haka kuma a abu dauda ma ya fitar da shi kuma hadisi yana da shahid akwai wani hadisin da ya mai shaida da lafazin yaji usaibun naqama fil qiblati yawmal qiyamati wa hiya fi wajhihi ma abucin tofa madina al qibla zai zo ranar kiyama madina tana fuskarsa akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda a Ibn Kuzaima ya fitar da shi shi ma yake cewa yub'asu sahibun nuqama fil qiblati yawmal qiyamati wa hiya fi wajhihi shi ma yace manzo Allah ce za a tashi ma abucin tofa madina al qibla a ranar kiyama madina tana fuskarsa haka na abu dauda ya fitar da hadisi da ibn hibban hadisin sa'id bin khallad Allah ya kara masa yadda yake cewa a rajulan amma qaumun amma qaumun fa fasaka fi fil qibla wani mutum ne yau mutane limanci yana cikin musulmanci kuma sai tofa ya ko majina a alƙibla falamma faraga lokacin da ya gama sallah din sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusalli lakum kai ya kare muku sallah daga yau kare kare muku zumunci shi sa karshen hadisin sai manzo Allah ce faqad azallaha wa rasulahu ya cuci Allah da manzon Allah to kaga shi wannan mutumin lokacin da ya tuhuma jini a gane ba fa yana sallah bane ba yana sallah bane ba yana sallah bane ya tufa ta kibla amma ko manzo Allah ya ga musu wannan magana wannan yasa imamu nawawi jazami cewa ko a sallah ko a wajen sallah baya halatta mutum ya kalla al'ibla ya tofa mata makina ko ya kaki ya tofa saboda al'ibla tana cin sha'ir lahi tana cikin alamomi na bautar ubangiji subhanahu wataala gurin da ubangiji ta'ala yace baki ɗayan mu in zamu ibada mafi girma nan zamu kalla wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara a duk inda kuke nan za ku kalla nan za ku sallah haka Allah ya tsara bisa hikima ta subhanahu wataala to kaga yana ce sha'ir lahi zaka bai halatta ko a sallah ko a wajen sallah mutum ya kalla alƙibla ya tofa mata majina ko ya tofa mata yi. sai manzo Allah ya ce wala an yamilihi haka nan kada mutum ya tofa a sa ya zo a hadisin Abu Huraira Imam Bukhari fitar da shi sai ce fa inna fi yaminihi ko fa inna an yaminihi malaka. kada ya tofa a daman saboda a daman nasa akwai mala'ika shi sa ka hana shi tufa ana to sai malamai suka ce daman sa akwai mala'ika kaga gaban hadisin sai aka ce walakin an shi malihi ta ta kadani sai dai tofa a sa kasan kafarsa sai malamai suka ce to ita shi hagun baya da mala'ika eh idza yatalaqal mutalqiyan an yamini wa an shimali qa'id to me yasa ka ce kar a tofa a dama amma a tofa a hagu suka ce saboda shi musulmi yana bauta wa Allah ne gwargwadon ikon bai samu Allah ya ba mu kaida cewa fata fattaqullaha musabatu ku ta wa Allah gwargwadon damar da Allah ya ba ku to lokacin da kake yin sallah din in majina ta zo bayan da zaka yi da ita ba ka da yadda zaka yi dole ka fitar da ita da haka aka baka damar a hagunka saboda dama asharaf aka hagu dama ta fago ɗaukaka yasa ka ce mutum ya tufa a hagu amma ba ce tufa a dama ba wasu ma malaman suka ce saboda ma ita sallah wani channel ne kamar da fada wata sila ce tsakanin ubangiji da bawansa kuma ita ce mafi girman ibada shi yasa ma suka ce gaba ɗaya shi mala'ikan ma hagun ba shi da aiki a cikinta dan mala'ikan hagun ne yake rubutawa sayyi'at ko sai to ai ba shi ma da aiki ne a sallah gaba ɗaya shi sa ka ce a tofa ka a tofa a dama sannan kuma za ku ga in ka kalli ƙawa'in na musulunci za ga duk abin da ya shafi almatsadurat za ga ɓangaren hagu duk abin da ya shafi ƙazanta da makamancin wannan yanzu da mutum zai tofa majina sai ga ya sa da mutum bai da tsafta za ga tsarki hagu ake sawa duk irin wannan hagu ake sawa saboda damar ita ce ashirin ashabul yamin ko ma ashabul yamin ka ko yan wuta da Allah zai siffanta su da hagu ya siffanta su ba da dama ba shi sa ka ce a tufa tunda baka da yadda zaka sai ka ce a tufa a hagu amma ka tufa a dama saboda a dama akwai mala'ika sannan su malamu suka ce sannan ko mala'ikan daman shine shugaba akan mala'ikan yi sa ka ce kada mutum ya tufa a damansa saboda a damansa akwai mala'ika amma ya tufa a hagunsa Ko kaga wannan mahadisi na makaranta yanzu ya nuna cewa a ina aka ce kar a tufa a daman a cikin sallah to shi ma wannan sai suka ce ya keɓanci iya cikin sallah ne yake bai halatta ka tofa majina a damin ka ba ko har karji sala wasu malamai suka ce wannan ya haɗa har karji sala an hana mutum ya tofa majina a cikin sallah ko ba a cikin sallah ba ya tofa ta a sa a suka ce ga hadisi da abdulrazak ya fitar da shi duk da hadisin ma marfu'i bane hadisi na abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda yake cewa annahu kariya an yasuka an yamini wa laysa fi salati yana kin ya tofa majina a damansa kuma ba cikin sallah yake ba haka na akwai hadisin mu'ad shi ma Razzaq ya fitar shi da yace ma ba basaktu an yamini mandu aslamtu yace tunda na musulunta ban tofa majina a damana ba to wannan yasa sai suka ce kenan ita daman da cikin sallah da wajen sallah ita ma baya halitta mutum ya tofa mutum a sai dai tofa ina kenan sai dai tofa eh, za mu zo sai mun shiga cikin a kitabul masajid za mu yi magana kan matsayin tofa majina a masallaci yanzu muna magana kan tofarwa a cikin sallah ba mu zo magana kan tofa ta a masallaci ba to mazala a ruwaya din ya ce walakin an yasari sai ce wata ta kadamihi ko ya tofa a hagunsa kuma hagun nasa ƙarƙashin ƙafarsa ƙarƙashin ƙafarsa sai zama ruwar imamul bukari ta fi gamewa da ya ce wa fi ruwayatin auta ta ƙadamihi ya ce a wata ruwayar ko ƙarƙashin ƙafarsa kaga a wannan ruwayar ta bukari ta zo da au tana nuna ikhtiyari ma'ana ko ne ya tofa a hagunsa ko kuma ya tofa ƙarƙashin ƙafarsa amma ruwayar da malam ya kawo wannan wata tana cin haini, bukari ya fi da musulun. don wancan lafazin da ya kada cewa fi ruwayatil auta ta kadani wani zai iya zaton cewa ruwayar ta bukari da musulunci a'a ita ce ruwayar da na karanto mana ruwayar bukari ce kamata ya ce fi ruwayatil bukari auta ruwayar ta bukari ita ta zo da auta ta kadani ko karkashin kafarsa don kaɗo wannan ruwa da makaranta kenan sai zama hagun nasa kuma hagun a na karkashin kafarsa in kuma kaɗo ruwayar imamul bukari kenan Auta ta kadami din sai zama ko dai ya tufa a hagun sai yana da zabi ko kuma ya tufa karkashin kafarsa yana da zabi yayin nan abun guda to nan malamin suka ce da aka ce tufa kamar an ci subul salam yace da aka ce tufa a sa karkashin kafarsa yace wannan ana magana in ba cikin masallaci bane saboda zamu karanta hadisi insha Allah da manzo Allah yake cewa an nuqamatu fil masjidi qadi'atu wa kafaratuha dafnuha tofa majina a masallaci zunubi abin da zai ma kafara wannan zunubi shine a rufe majinas abu ubaida al-amir bin jarrah Allah ya kara masa yadda a ruwaisa in ban manta ba ya fadda ita ya taba tofa majina a masallaci har ya je gida ya tuna bai rufe ba ya ɗauko fitila ya dawo ya rufe Ya ce na gode wa Allah subhanahu wataala da ban kwana ana rubuta min zunubi ba kaga ya hada har irin kuttu din nan da yake jiwa masallaci su masallacin zaga da aka yi wannan kuttu din har tsutsa yake ka ji yana ɗoyi yana wari masallaci ba a kamar abin da zai zama kazanta ce da ɗoyi da wari za zo cikin abubuwan masajid insha Allah masallaci su ake a kansa shi a kuma tsabtace shi kamar yadda zuwa hadisin insha Allah ya kara mata yadda sannan suka ce kuma da aka ce an yi sarihi din ya tofa a hagunsa suka ce ana nufin idan a hagun nasa babu kowa amma idan a hagunsa akwai wani to ba zai tofa ba a abin da yake nuna wannan akwai hadisin tsari bin abdullahi muharibi Allah ya kara masa yadda yake cewa zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kama dukun ila salati idan ɗayan ku ya tashi yana sallah au idza salla ahadukum lafadin ya zo da shakka ko kuma in ɗayan ku yana sallah fala a amamahu kare yi tufi na majina ko yau a gabansa wala an yi haka nan kai tufa a damansa walakin ya yasari in kana farigan auta da kalimi sai dai tufa a hagunsa in kana farigan in a hagun ba kowa sai ce auta ta kalimi ko sa karkashin gafarsa haka nan ruwar Abu Huraira ita ma wani lafazin ya zo da kucin wannan cewa idan kada ya tofa a gabansa kar ya tofa a damansa sai dai ya tofa a hagunsa idan ba shi da in babu kowa a hagun nasa kenan idan da mutum a hagunsa ya zai majina kenan shine hadisin na makarantar ruwar bukari kaga annabi sai kamo gefen mayafinsa sai ya tofa sai ya naɗe wannan ke cewa majina ba najasa ba ce ko mujarradin dai abu ne wanda akwai abin kyama za a ce kamar ta kyama ba na ba hakanan wanda wanda majinar ta gaggauto masa irin ta gaggauto ma din nan baka da yanda zaka yi kankace ma zaka kai ta wani guri akwai akwai matsala to shi ma mutum abin da zai kira shi sa imamu Bukhari cikin littafinsa Sahih Bukhari ya kulla babi kan haka yace babun iza idza badarahu falyakul bi yace babin idan majina ta gaggauto masa. to ya ɗauke ta da gefen mayafinsa to ba shi da hadisi eh, eh, sai kawo wancan hadisin na kawo mana ɗari hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a kaza ƙarfa da da'ahu kuma sakaki da annabi ya kama gefe riga sai to majina din sai bukari ya kawo shi a gurin to imam muslim ya fidda waya qarara wacce annabi ya umarni da haka Allah bukari bai kawo ta a gurin ba saboda shi bata cika sharaɗinsa ba domin sharaɗin bukari ya fi sharaɗin muslim karfi to shi Musulmi ya fitar da ruwaya da karar annabi alaihi salatu wasalam ya hana haka hadisin jabir Allah ya kara masa yadda yake cewa a wale bisu an sarihi ta tarjilhi al-yusra manzala yace ya tofa majinar a hagunsa karkashin kafarsa ta hagu sai manzala yace fa in ujral bihi ra, idan ta gaggauto masa majinar fal falyaqul bi sauti ya kala sai manzo Allah fal yaqul ay ma na fal yafal sai manzo Allah ce haka da tufafinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta sai ya kamo nan dawa ba abu ala ba abu sai manzo Allah ya sa majinar sai nade sashi da sashi ya nade ta haka kaga babu wanda zai ganta balle ta masa da hankali ko baka tofa ta cikin masallacin ba to wannan wanda ta gaggauto masa kenan shine abin da kaga wannan hadisan ƙarara na nuna haramcin yin haka ɗin tofa majina ɗin a lokacin da mutum yake sallah ko kaji salat alƙibla ko kuma tofa ta a bayansa malamai sun hujja da wani sun kan cewa gyaran murya baya bata sallah domin suka ce in kaki ya zama bai bata sallah ba ka bayan da za gyara murya ya bata domin lokacin da mutum zai fi zai yi kaki ya fidda majina ake ce mata ana ce mata albuzak ko albusak. to kaga manzo Allah ce in haka ya sa mutum a sallah ga yanda zai annabi bai sallah ta bace ba ka ke nuna cewa albuzak din kaki din baya bata mutum sallah to haka nan ka gyara murya ma baya bata sallah shi yasa duk abin da ba za a kira shi magana ba kamar yadda muka yi bayani in zan itina a baya irin su kuka duk wannan ba sa bata sallah amma dariya tana bata sallah saboda shi yin dariya cikin sallah akwai wasa akwai istihza'i shi yasa ita dariya a sallah sawa'un har masu ganin cewa eh, eh, eh, idan an fidda harafi kaza duk sun tafi akan cewa ba su da sabani malamai dariya kawai tana bata sallah saboda dariya istihza'i ce dariya wasa ce sabanin kuka kuka lokacin matsoran Allah ne ke kawo shi kaga shi baya bata sallah zaka samu sabon annabi da Abubakar duk sukan irin wannan suna sallah kuma kuka ya kama su to wannan yasa malamai suka hujja da wannan hadisin kan cewa gyaran murya ɗin. baya bata sallah wa anhu qala daga dai Anas din Allah ya kara masa yadda yace kana kiramu li Aisha ta satara bihi janiba baitiha ya kasance wani labule na Aisha Allah ya kara mata yadda tana ce gefen ɗakinta ta da shi faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita amidi anna maki hada manzo Allah ce ki gusan mana da wannan labulan naki fa innahu la yazalu tusawiruhu ta'arud li fi salati manzo Allah ce domin zanen da yake jikinsa bai gushe ba yana bujuro mu a cikin sallata rawahu bukhari imam al-bukhari ya rawaita imam muslim ya fitar da kutan wannan hadisin shi ma <coughs> daga an tsammali Allah ya ƙara masa yadda yana magana kan Aisha Allah ya kara mata yadda ce an na kana laha thawbun fi saurin mamdudin ila sawatin tana da wani labule wanda a labulan akwai zane-zane ta sanya shi a irin yattaga taga nan irin kamar alkuki ɗinnan nan to anan ta sa shi kuma yana daidai alƙilan manzan Allah ma'ana nan ne alƙibla din da za a yi sallah tunda kun san ɗaki gurin sallah ne ij'alu min salatikum fi biyutikum wala tattakhiduha qubura mafi yawa na fulfulun manzala a gida yake su ba a masallaci ba kaɗan ne na fulfulun zaka kirga da manzala yake su a masallaci har rawatib din nan zaga qabala zuhri ba'da zuhri ba'da maghribi duk manzala yana shi ne qabala subhi ba'da juma'a duk manzala a gida yake su to yana yana daidai alƙibla ta ɗakin aisha ɗin Allah ya ƙara mata yadda to manzo Allah zai sallah shi yake kallo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita akrihi anni ay azibihi anni manzo Allah yake da Aisha gusar mun da wannan gabari na saboda ne saboda la'alla zana yana bujuro manzo Allah cikin sallar shi, abu da zai iya shigaltarwa to zai iya wa wannan shine abin da annabi shine wannan kiram din zai iya yi ba shi kiram din suna cewa kamar sirri raqiq kamar ka ce labule wanda wanda ba da ce kauri wanda shara-shara ne haka raƙiƙ ne ba shi da kauri suna cewa wanda aka yi shi da su kuma ne ke da kala-kala allazi alwan yake da kala-kala to ita Aisha tana san shi a gefen ɗakinta kamar labule kamar yadda muka san akan yi labule to tana yin labule da shi to kuma yana daidai alƙibla ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi da ita amidi anna kira miki hada musamman mana da wannan labulen nake gusan da shi anan annabi alaihi salatu wasallam ya shigo ɗakin yana sallah a ɗakin yanzu abin da yau Aisha umarni shi da gusar da wannan labulen saboda yana da kiblarsa amma kana da hadisi dai annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shigowa ɗakin Aisha din da aka tambaye shi me yana hana shigowa yace wani mai wani labule ne a ciki sai da aka dau labulan aka kekketa shi aka fulo shi da bi shigo ɗakin amma kaga a wannan annabi ya shigo ɗakin shi sa al-hafiz ibn hajar yace la Allah wancan da annabi ki shigowa ɗakin yace la Allah zanan da yake jikinsa abu ne wanda yake mai ruhi kamar zanan mutum ko dabba da zanen mutum ko zanen dabba ko makamancin wannan kaga wannan dama mutlaqan haramun ne kuma haramun ne mutum ya kawo shi ɗakin sa ko makamancin wannan shi sa masu mayin zane wanda zai zane wani abu mai ruhi kamar mutum ya zana mutum ko ya zana akuya ko ya zana tinkiya manzo Allah alaihi wasallam ya ce wa'annan mutanen suna gogayya ne da Allah wajen halittarsa shi yasa manzo Allah yake a ranar alkiyama irin azabar da Allah zai musu a cikin wuta za a ce ahayu ma kuluktum ku raya abin da kuka halitta manzo Allah ce ko ba za su iya rayawa ba ka san ya ishi azaba abin da ba za ka yi ba a ce kai abin da da tun muna yara muke ji ana faɗa din nan tabbataccen hadisi ne na manzon Allah da an mun zane sai a ce a lahira sai ka busa masa rai haka manzon Allah ya faɗa yana cikin yana cikin musiba da muke ciki yanzu ƴaƴanmu na musulmi da al'umma na musulmi wasu ma nan suke za su kwas akai ana ganin ta babba hanya ce ta cin abinci to ka sani in mutum dubu kaza na ko akuya dubu a ran alkiyama ga abin da Allah zai sa kai za a ce ka busa masa rai kuma ba za ka iya ba shi yasa Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda yace in mutum zai zana ya zana abin da ba shi da ruwa yace ka zana ruwa ko bishiya ba shi kenan ba ka zana ruwa yanzu wani ma zanen ruwa ya fi ban sha'awa ma kan ya zana ma mutum zana ruwa ko bishiya ko ta fulawa amma abin da yake da ruhi mutum ko dabba ko makamancin wannan to ga irin abin da manzo Allah faɗa hadisin sai sai bukhari za a ce kwaraya abin da kuka halitta din shi sa manzo Allah ce gogayya yake da Allah Allah ya halitta su ma sai da kai Allah ya da wannan halittarsa to la Allah shi wancan irin abin da yake jiki kenan shi yasa annabi ya shigo a ɗakin saboda kuma a daidai yanayin da wannan abin yake ciki mala'iku ma ba su shigo ɗakin ba tunda manzo Allah ya faɗa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw sura nan sura din ba ba dole sai wanda suke faɗa cewa ne inuwa ba to yace to wannan kuma zai iya wa zane ne kawai irin zanen da ake tufafi yanzu ga ga mafi yawa tufafin mutane za ga akwai zane zane ba dole sai an yi masa wani hoto ko makamancin wannan ba eh to zai iya wani karam din na Aisha shi kuma abin da yasa nabi shi daki irin wannan zanen ne a jiki to amma me isa manzo Allah ya ce a kautar da shi saboda Allah zanen yana da kyau yana daukar hankalin manzon Allah yadda malaman ka ce daukar hankalin shagaltar da yake Allah irin shagaltarwa ce da dan wani lokaci ce dan annabi alaihi salatu wassalam bayan da zai kalli abin da zai dauka hankalin sai ya ƙara kallo ba zai yi wannan ba to amma dai annabi alayhi salatu wasalam ya fi kowa cikar bautar Allah daban Allah kuma ya fi kowa cikar ku a cikin sallah shi yasa mu Allah ce a kautar da shi barin alƙibla ka kenan sai dai a kai shi ne kaga kenan bai hana ya amfani da shi a ɗakin ba amma ya bar bangaren alƙibla saboda zai iya ɗaukar hankali ka shi yasa wannan ke nuna cewa dukkanin abin da zai ɗau hankali a cikin sallah to wannan wajibi ne a kautar da shi barin alƙibla wannan wajibi duk abin da zai iya ɗauka hankalin mutum a sallah wani agogo ne wata kalanda ce wata wata ko ma dai ne in zai ɗau hankalin mutane a sallah to ba makawa a kwato da shugaban aljihunsu saboda kada ɗau hankalin cikin sallah shi isa imam malik alayhi rahmatullahi yake cewa yake cewa a karau an yi taba fi qiblatil masjidi yake cewa ina kin a yi rubutu a alƙiblar masallaci ya ce minar ƙur'ani wata zuwi ko dai a rubuta ƙur'ani ko a yi wani rubutu da zai zama ado a masallacin imam malik ce ba na san wannan malamai suka ce nan da imam malik ya ce alƙiblar masallaci suka ce ba yana dafin iya alƙibla ba saboda alƙibla ita ce mafi girman abu a masallacin amma ba yana nufin cewa sauran kuma rukunan masallacin yana so a yi ba a'a tun masallaci duk abin da zai ɗau hankali ba a kai shi masallaci shi yasa ga ka'ida ta musulunci masallaci ma ba a yi mar'adu manzo Allah ce hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda a hadisin Ibn Abbas manzo Allah ce ma amartukum bi tashyidil masajid manzo Allah ce ban umarce ku da kawata masallaci ba Abdullahi dan Abbas ya ce wallahi sai kun kawata kamar yadda wani suka su suka kawata shi yasa malamai ka ce wannan magana ta Abdullahi dan Abbasin duk da shi ya faɗi ta tana da hukuncin rafa'i dan da bai ji daga manzon Allah ba wani abu ne da zai zo a a gaba wani abu ne na gaibi sai ce da bai ji daga manzon Allah ba zai rantsu ce za zai yi ba kuma abin ana yi ko ba a yi har ma ke ce ne ake a masallaci ko ai na mu kuna ku haka harshen faɗa a masallaci kafet in dai kafet din zai ma akwai wani zane da zai ɗau hankali musamman mafi muni kuma a ce akwai wani zane na wani abu mai ruhi a sanya sha kafet din masallaci a fahimtar yake cewa dole musulmi su guje wannan in sun je za su yi kafet tun da shi namu ne na zamani ya san kafet ce dole musulmi su guje wannan in za su yi shimfiɗa za su a masallaci ya zama ba ta da wani zane da zai ɗau hankalin mutane ko wani abu na wani hoto ko makamancin wannan in har manzo Allah zai ce fa inna wula ta za ta tasawiru ni fi salati to kuma na gani da kai annabi zai ce zanen yana bujuro min a sallata to ka babu aula ni da kai ya zama irin wannan ya bujuro min a sallah sannan kuma suka ce musamman a ce a gaban alƙibla inda mutum zai sallah wani abu ne na abu mai ruhi din babban abin da ake gudu wannan zai bayar zuwa ga a koma kamar bautar wani Allah subhanahu wataala kama yadda muka sani farkon bauta a wani Allah ta hanyar irin wannan hoto din ne da zani yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa wasu mutane ne a ruwar Abdullahi dan Abbas ya ce mutanen annabi Nuhu amma ka duba zahirin ruwaya din ko kuma ka duba asali zaka ce ba mutanen annabi Nuhu ne kafin annabi Nuhu domin sai da suka yi abin Allah ya turo annabi Nuhu da Allah yake cewa ta tadarunna ahliyatakum wala ta tadarunna waddan wala suwa'an wala ya gusa ya uka wa nasra wa'annan asali ai mutanen kirki ba wai gumaka bane shedan ne ya kawata wa mutane cewa dan yi zanen su ma dan a dinga tunawa da su da haka ka dan zana shi kenan farkon a fara shirka da Allah ta hanyar hutu ne shi yasa za ga malamai suke cewa mutum ya kakkafa hotuna din nan malamai suke cewa akwai haramci a ciki sai ce kuma mafi sharri hotunan malamai da yanzu in wutan malami wanda kake gani kai wani kuduwa ne a gurin ko wani abun ko kana girmama shi kila in ya faɗo a guje mutum zai tafi musamman wayannan masu sufaye sufaye ɗin nan a guje zai je ya ɗauka yana gogogewa da rigarsa shehu ya faɗo amma abokinsa ne fa cewa zai kaga dan banzan can ya faɗo kila ma shi ya gama abin da zai je ya ɗauke shi bai da kima a sa amma in malamai ne daga wannan kimancewar kuma sai tafi zuwa ga mai zuwa ga buta masa kamar yadda muke gana wanda suke faruwa yanzu tun da muna yara ana ce mana wai an zo sata wani hoto a cikin a cikin kantin wai ya fito ya kumbar kantin ba ya satar ba yanzu gashi nan ma laya yake da hoton wai ka sa hoto la. ne shi yasa ko abu kake sayarwa ne daga da wannan laya haram sai kai a gurin ka wallahi Allah ba siya an ni ko mota ce da wannan hoton ba na hawa mushrikar mota in aka yi hadari fa ka mutu a mushrika fara ka mutane cewa mashirka ba dole sai mun kula da babin aqida kwarai kwarai da gaske Ku kaga wannan ashe gudu karshe daga nan daga nan ko sai koma bauta tunda abin da kana ganin sa alƙibla shi yake kallo kake yin sallah yanzu dai kuna yara rabuwar suke faruwa akwai gidajen da da yanzu da ka shiga za ga alƙibla su ta sallah katon hoto ne wani mutum kuma ya zare musu ido ma mahaukata kuma suna kallon su da ma murmushi ma a yi dan ma abu ka kalle shi ko ma ido kuma kuma to kaga wannan ke nuna rashin halaccin yin sallah a gaban dukkanin abin da zai zai iya ɗaukan maka hankali ko ma menene baya halatta shi sa nasir eh, Nasiruddin Albani aka yi ta ja an ja da shi lokacin da yake zaune a Madina yana ganin duk irin abin bawa wanda ake sa masallaci na gwalagwalan da sauransu baya halatta kuma haka ne dan zai dau hankalin mutane in kai talaka ka shigo masallaci kaga gwalagwale ba shi za koma kallo ba kuna kallo fa ake tafiya wani masallacin fa mutum yi takakka ya tafi can wata unguwa maza wai mai isa wai can akwai isi to in ban da rigima ka je ka sha isin minti goma kuma ka da cikin ranaka wai irin abin nan da ake mutum yanzu ya zo masallaci zai kunna muku fanka kuma wallahi a gidansa fa ka yake kwana a masallaci sai ya kunna maka fanka in ma inda ya kunna mafi yawa ba sha biyu bane wanda ya dade za a kashe a kwana a zafi aka ake haƙura wannan hadisi rawahu bukhari imam bukhari fitar da shi sai ya ce wattafaqa ala hadithaha fi isata an bijani ta bijani sai ce to da bukhari da muslim kuma sun haɗu akan hadisin aisha Allah ya kara mata yadda wani hadisi na Aisha Allah ya kara mata da ce kissar ambijaniya ta Abuja rigar nan ta Abuja wa fihi ya zo a cikin hadisin manzala ce fa ha alhanni an salati manzala ce ta shagaltar da ni ga barin sallata malam bai kawo cikakken hadisin ba hadisin bukari ya fidda shi Musulmi ya fidda shi ma malama shi ya fidda shi da wasu aisha take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam salla fi kamisatin laha alamu annabi sallah da wata riga kamisa ita ce rigar da akwai zane zane ko bargon da yake akwai zane zane a jiki annabi sallah da shi fa nazara ila ha nazaratan zala irin kallo daya daya abin zanen wannan dan kallon da annabi sai annabi ga wannan kallon ya shagaltar da shi nazara nazaratan falan man sharafa yayin da manzon Allah ya gama sallah sai manzon Allah ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahl ku ungo wannan rigar ko wannan bargon nawa ku tafi da shi zuwa gurin Abu Jaham sai ce wa atuni bi ambijaniyati ku zo min da amijaniya ambijaniya shine bargo murabba'i wanda babu zane a ciki sai manzo Allah ya ce fa innaha alhanni anifan an salati yace domin dazu ta shigaltar da ni me shigaltarwar wannan kallo ɗayan a cikin sallata a wata ruwa ɗin kadat tabtuna ni ta kusa ta fitine ni ta kusa ta fitine ni to wannan ita riga ɗin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a kai wa shi abu jahannin a karɓo masa wata saboda shi ya biye manzan Allah ta, a ruwar imam malik cikin muwaɓɓa ya bayyana karara ita aisha take cewa ada abu jahmin bin Kuzaifa ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamisa laha alamun take cewa shi abu jaham bin Kuzaifa. shi abu jaham din a sunansa amir bin Kuzaifa abu jaham alkunyarsa ce ita yafi shahara da ita alqurashi al'adawi wanda ya musulunta a shekarar da aka buɗe maka shekarar takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana cikin irin mutanen da tun a jahiliya ana girmama shi kuma musulunci ma ana girmama shi sannan yana cikin mutane hudu masana na saba shawa. ya musulunta ya kyauta da musuluncinsa kuma ubangiji ta ya sa ya yi tsawon rai dan har ya gwamnatin Abdullahi bin Zubair wannan ginin ka'aba da abdullahi ibn zubair yayi an yi da shi daga shi abu biyu ya samu an yi ginin ka'aba na jahiliya na kafin wannan da shi an gane wanda annabi ya sulhun nan kuma an yi na abdullahi ibn zubair da shi ya mutu Allah ya karɓi rayuwarsa a ƙarshen halifancin shi Abdullahi ibn Zubair in Allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya to take cewa ya bai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khamisa laha alam ya bai manzan Allah bargo wanda yake akwai zane zane a jiki take fashe da fiya sala a ruwar Imam Malik kenan kaga ruwar Malik ta nuna cewa shi ya bada kyautar abu sai ya halicci annabi ya halicci sallah da ita to lokacin ce falan man sarafa yayin da manzan Allah ya gama sallah sai manzan Allah ya ce ruddi hadhihi khamisa ila abi jahm komai da wannan rigar tawa gurin Abu Jaham ku mayar mata a wata ruwaya din kuntu anzur ila alamiha wa ana fi salati fa akafu an yaftatinani yace ina kallon zanen ta ne a cikin sallah sai nake jin tsoron kada kar ta fitine Isa ibn Badal yace annabi ya mayar mar dan shi ya bayar kuma idan kun kula a wajen mayarwar ne manzala ce izhabu bi bi kamisati me ke nuna nunawa kenan da aka ba wa annabin annabin ya karɓa ku tafi da rigata ko bargona kaga yanzu na sani zuwa gurin abu jahil ibnu bakar yace abin da yasa manzo Allah yake bance shi ya nayar a'a bayan kai manzo Allah ya nayar masa sai kuma yace wato ni bi anbijaniyati ku zo min da anbijaniyarsa ibnu bakar yace abin da yasa manzo Allah yace a zo da anbijaniyarsa dan kada ya dauka annabi ya mai masa rikita sai dan wulakanta kuma ko shakka babu kasan cikin sahabban manzan Allah ai ko mu a yau din lalacewar da muke da ita a ce kai wa annabi kyauta ya dawo da ita ba za ka samu kwanciyar hankali ba duk faɗin duniya da sai kaga kai makunci to balle sahabban manzan Allah da ba wanda fi sanin girman manzan Allah su zuga annabin sosai ba wanda ya sanin girman manzan Allah da kaunar manzan Allah to kaga dan annabi kai ya kwantar mar da hankali kai ya dauka cewa kyautarsa ce ba a bukata sai manzo Allah yana musu cewa ba kyauta ce ba a bukata ba wannan din ne ba a bukata ba da wani sai kuma a gaya mar illa din ne? isa ka da maka da shi saboda ga abin da ya mun a cikin sallah ya kusa ya ne ni saboda na kalle shi a cikin sallah to sai malamin suka ce to me isa manzon Allah ya mayar masa da shi da manzala ba zai fi wani kushi a sallah kawalan wahidan ko wannan ba saɓani to ya manzan Allah shi ya ce abin zai shagaltar da shi zai fitine shi kuma yawa da Abuja ko manzan Allah dai an san abin taken da Allah ya bashi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim annabi zai ne masa da abin da shi kuma zai shagaltar da shi dan in annabi za ta dau hankalinsa na sakan daya shi kuma za ta dau hankalinsa na sakan nawa sai malamai ka ce baya da ya annabi ya mayar masa baya nuna cewa an mayar masa dan dole yasa zai yi wa an mayar masa dan ne ko la Allah ya siyar ko la Allah ya dai wani abin da shi ko kuma zai iya yiwa shi ya saba sa irin wannan ba zai ji komai ba dan ya sa zai iya yiwa yanzu ka kaddara irin mu ne dai kana dan so da ka ta dubu uku sai ran da kai kwakure aka yi tari ka sai yar dubu biyar ko kawai sai aka zo aka baka ya sunan wacce ma gazna sai wani zo baka gazna ko mai tsadar kaga dai rigima farko in ran da ka sata to da wuya isa lafiya dan an dinga haka kenan birgima farko ma shi ka taba shi ta taɓa sai ga duk sallar in ba sa aka yi ba ita shagaltar da shi amma yanzu wanda shi ne kayan sa ya saba sawa zai ji wani abu dan ya sa akwai wanda ma yake ishara da ita dan a nuna muku ba komai bace kuma ba ƙarya ce ba a gani to la Allah zai iya yi wa haka ko kuma annabi ya mayar ba dan shi ya sa ba dan yayi wani abu da ita ko kuma ya bai wani kyauta in yana da wani dan uwa ko wanda yake ba musulmi ba kamar yadda manzala bai umar kyautar hulatun siyara din nan kaga umar hankalin sai tashi ya manzala ka ce wanda bai da rabo ne yake sa wannan kuma ni za a wani sai da manzala yana ba an baka bane dan kasa kaga umar ya kyauta da ita ya bayar da ita a can maka to shi ma zai iya wa abin da isa annabi alaihi salatu wassalamu ya ya mayar masa kenan ba dole dan dan ya sa to kaga wannan ke nuna cewa a surori na wasu abubuwa wasu hotuna ko su zanunnuka suna yin tasiri a cikin zuciya sai mutum tasiri a zuciya shi isa dukkanin abin da zai zai kamar da shi ibn rajab alhambali alaihi rahmatullahi yake faɗa cewa filadis dalilin alasti babu taba'udu an asbabul malhiyat an salati yace a cikin wannan hadisin akwai dalil da yake nuna mustahabbanci to shi ya tsaya ma kan mustahabbanci amma kamata ya ma abin ya wuce mustahabbanci mustahabbancin a'a nisantar dukkanin wani sababi da zai iya shagaltar da mutum a cikin sallah lokacin da zai sallah sai za ku annabi alaihi salatu wassalam kamar da makaranta satin da ya gabata hadisi dai wasu nuna ma haka cewa ana so ka nisanci duk abin da zai shagaltar da kai gabarin sallaka ka nisantar da shi gabarin sallaka shi yasa kaga hadisin makaranta satin da gabata na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda aka ana kai sallah kana ji yunwa domin za ta shagaltar da kai hadisin zamu karanta nan gaba insha Allah sati mai zuwa hadisin ummu na insha Allah ya kara mata yadda manzo Allah ce la salata bi hadha ta'am in an kawo abinci ba sallah sawa'un zaka ci ko ba zaka ci ba inda zai iya daukar hankalinka to a fara cin ma'ana a fara cin abincin ka ai sallah ka dan kada ya dauka hankalinka sai manzo Allah ce wala huwa yudafiul akbathan haka nan kada mutum yi sallah suna mudafa'a a wajen fa'ala ma'ana um, bauli yana tahowa kana matsewa kaga shi yana turowa kai kana turawa karshe har ai sallar a gama za gaba wani kushu'i za ka yi ta tunaninka kawai ai maza ai ka je kai bolinka haka nan bayan gari da annabi ya hana wa'annan abuwa. duk abin da zai shagaltar da mutum gaba da sallah ya nisance shi yace wala hadha akarja annabi sallallahu alaihi wasallam tilkal qamisa anhu bil kulliyah yace wannan nisa yasa ya fitar da wannan rigar da gare shi baki ɗaya shi a mai da ita saboda kata kawo masu wani shagali a cikin sallah to sai faɗo ta magana sai ce fayan bagi liman alha'u shay'un min ad-dunya fi salatihi yace ya kamata ga dukkanin wani wanda wani abu ya shagaltar da shi na duniya gabarin sallarsa an ya karjahu an mulki ya fidda wani abin gabar mulkinsa an fahimta duk wani abu da ka zo sallah sai ya shagaltar da kai ibn rajab ya ce to ya kamata kana gama sallah wannan abu ya tashi daga mulkin ka bare shi zaka sabon manzala sun irin wannan da yawa sun irin wannan da yawa mutum ya zo yi sallah ko makamacin wannan wani abu na duke sai ya ɗau hankalinsa ana gama sallar sai ya bada abin ya ce kuma ya zamo ma fara ɗaukar masa hankali ne amma kaga yanzu wannan ɗabbaka wannan a al'ummar mu ta yau illa marahimullah na je na taba gaya muku anan cewa wanda an shiga sahun sallan ma yace ba zai yi fita magana kuɗi ce kawai an fasa sallar sai an je an yi sallar din waccan waccan program to kaga shi yace abin da ya kamata me shi ibn arjabi bai izina da shi abin da manzon Allah yi yanzu kaga ai ai ai kamisa din mulkin manzon Allah shi tunda an bashi ya karba shi yasa ce ku tafi da wannan kanisa din tawa to sannan wannan ke nuna cewa kenan idan mutum ya maka kyauta za ka iya mayar masa kan nemi canjin wata amma idan kai ɗin wani irin mutum ne in kai ɗin wani mai girma ne a su, za ka iya wasu yi hujja da nisan kan cewa kenan za ka iya komawa kyautarka idan ba kai ka koma mata misali kayan mutum kyauta ya dawo ma da ita ka karɓi kayanka sun san hadisin Umar Allah ya ƙara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'udfi sarqatika a wata ruwa la ta'udfi hibatika karka koma sarka ko kyautarka sai manzo Allah ya ta ce kal kalbi al aid fi hibati ko fi sarqati kal kalbi eh ne. ya qausun ma ya uri fi qaihi manzala ce wanda yake koma kyautar sa yake kyauta ya koma ya karbo kayansa ko ya siya ka bai mutum kyautar abu ka je ka siya ko ka bai sarƙa abu ka je ka siya wannan baya halatta manzala ce wanda ya haka kamar kare ne ya amai ya cinye amansa manzala ya musanta shi da wannan to zaka ce to wannan hadisi ke nuna cewa in ba kai da kanka koma ba dawo ma akai zaka iya karba haka wasu suka ce amma suka ce a'a ai anan da manzon Allah ya mayar ai wata ya karba sannan shi Abuja da aka mayar masa ai kyautar ba da tashi ba da aka mayar masa ba kyautar sa ka mai mai ya rike ba canja wai wata ya bayar tunda da mazala ce a tafi da rigar cewa kuma zo min da ne da an bijaniya ga shi an kwantar masa da hankali ba zai samu tashin hankali a cikin rayuwarsa ba shi abu jami domin ko shakka ba ba ko tashin hankali a ce annabi alaihi salatu salamu. ya mayo da mutum irin wannan a cikin hadisin suka ce kuma ke nuna ma rashin halaccin kamar da faɗa ɗazu shi ma na disa nuna rashin halaccin sallah kan shimfiɗu ko da dumai ko kafir kafir wanda suke mankusha wanda aka yi musu zanunnuka wanda za su iya ɗaukan hankali hakanan akwai karhancin hadisin ya nuna mana kamar da shi ma ya nuna mana rashin halaccin shin annaksh fil masajid a zo a samu masallaci masu wani zane-zane da makamancin wannan da hadisin ya nuna ya nuna harashin halaccin haka saboda dukkanin su abubuwa ne wanda za su dau hankali a cikin sallah dan almuhim muhim dai shine shi yasa aka kawo hadisin wannan babul hatta al-khushu' saboda dukkanin su abubuwa ne wanda in sun dau hankalin mutum to sun raba shi da samun cikakken kushu a cikin sallarsa wanda kuma kushu'in ne gwargwadonsa gwargwadon larin da mutum yake samu a cikin sallarsa nan za mu tsaya saboda lokaci ya insha Allah sai mako mai zuwa alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wanda yake cewa idan za ka yi sallah kuma ka saka sutura a gabanka sai bakin kare ne ko jaki ko mace ya wuce ta bayan suturar za ka ci gaba da sallarka ko sallar ta baci a inda ya fahimci hadisin ai da ba da zai gane ai cewa aka izalan ya kun bayyana yadaihi Nisan ma akaratar rahata in suka wuce ne ba su tara a gaban ka amma ka sa su tara in dai kana nufin yanzu mu kaddara nan ne al'ibla wannan ce su tara ta in kana nufin in suka wuce ta nan sallar ka lafiya lau ai cewa aka ba salatul rajul izalan ya kun bayyana yadaihi ko kai kuma ya kun bayyana yadaihi ka amma da misali ta nan ne ba ta nan ba to sai a ce to sai ka sallar ta ɓaci ya ce kanwata ce ake bin ta azumin farin lasa sakamakon tana da ƙwarsa idan ta yi azumin yana ba ta wahala sosai kuma ba ta da halin da za ta ciyar zan iya rama mata a matsayin kyautatawa da zumunci to ita matsala ta rama wani azumi malamai suna da sabani akan ta koyi wa wani azumi ya zo hadisin umma na Aisha Allah ya kara mata yadda manzo Allah ya ce man kana alaihi saumun sama anhu waliyu ana magana wanda ya mutu mutum ne ya mutu ana bin sa azumi sai manzo Allah ya ce to waliyansa sarama masa kaga a wannan ruwa din ta zo mutulaka ba ce azumin farilla ko kaza ko kaza ba da ko cikin maluma suke ce to kenan wannan nuna cewa kowane azumi in mutum ya mutu ana bin sa za a iya rama masa wannan muna maganar mutuwa tukuna to sai kuma ya hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shi kuma da lafazin inna ummi matat wa alaiha sawmu nadari babata ta mutu akwai azumin bakance akanta to sai su malamin ka ce to za a yi hamulin wannan akan wancan su da magunin su imam malik ko azamin farilla ko na nafila ko na bakance wani ba zai wani ba ko mutum ya mutu to sai imam suka shi to wannan zai hablinsa akan wancan kenan za a iya rama mutum azumi in ya mutu ana bin sa amma wani azumi na bakance Isa ibn Qayyim cikin taribu Sunan ya ba wani misali mai kyawun gaske yace saboda shi bakance shine yake irin bashi yanzu idan ana bin ka bashi na naira dubu ɗaya ko dubu biyu sai ka mutu sai wani ya biya ma ya biyu ya biyu he eh to shi ma ai bakance kamar haka ne ya ce domin asali bakance ba Allah ne ya ɗora maka shi ba wani abu ne da baya kanka sai yanzu ka ɗora wa kanka sai ya zama wajibi a kanka kaga ne daidai da bashi ko kamar da da bashi baya kanka yanzu kai ka ciwo kanka eh to ne in na bakance da za a rama mutum to ita kuma wannan tana marayi wanda wannan magana ta uku ta fi inganci za ga ita kanta Aisha inda ta roci wancan hadisin da Abdullahi dan Abbas din da shi ma ya roci ɗaya hadisin dukkan su fatawarsu abinda ta nuna shine azumin bakanci Imam Dawo ya fidda ruwaya Amra ta tambayi Aisha cewa babu da ta mutu kuma akwai azumin farilla akan ta Aisha tace ka ciyar gabarinta bata ce ta rama ake haka ne shi ma Abdullahi dan Abbas yace wanda ake bin sa azumin bakanci a rama masa amma wanda ake bin sa azumin farilla a ciyar masa to ita kuma wannan tana da ranta tunda tana da ranta ba azumi za ka yi mata ba idan an tabbatar ulsa din ta kai matsayin da ba za ta iya azumi ba domin ka'ida ne duk wanda ke da rashin lafiyar da za ta iya warkewa to wannan zai jira ne har ran da ya warke ya rama azumi saboda ubangiji ta'ala cewa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra daga duk mai rashin lafiyar da ana ana sa ran za ta warke to jira zai har ta warke ya rama wani zai iya cewa to in ya mutu ba ta warke ba ba sai in ce shikenan dan Allah ce ayyamul ukar a wasu kwanakin da ka sami da kenan lafiya to sai ka mutu baka samu lafiyar ba yanzu kenan za a suna kanka ba sa kanka shi yasa ga malamai ba su da sabani idan mutum bai da lafiya ya shashsha azumi sai zama har ya mutu bai warke ba ba wani malami da ya a masa dan ba azuma kansa kwanakin da zai rama Allah bai bashi su ba yanzu ana maganar wanda maganar da na yi ɗazu ana maganar wanda ya warke ɗin misali a ramadan yi rashin lafiya shi ya warke a shawwal zulqa'ada zulhijja almuharram safar rabiul awwal rabiul thani jumada ula shi ya mutu ya samu damar rama ko bai samu ba to shi ake wacce magana ke magana za a rama ko za a rama to kaga in rashin lafiyar tata an tabbatar ba za ta warke ba yanzu ne da abin da za ta yi a in rashin lafiyar tata ana sa ran za ta warke to yanzu za a haƙura ne har ta warke ta rama in kuma har ta mutu bata warke din ba to kaga kenan Allah ba zai kama ta da laifin ba amma idan rashin lafiyar tata rashin lafiyar cewa ana ganin cewa ba mai warkewa ba ce tunda kamar ulcer din ana cewa ko ta chronic ulcer ko masu harkar lafiya da suna cewa ko ba ta warkewa haka ne malam mu muke harkar lafiya ga ka ga da ne haka ne to kaga in irin wannan din ce misali wacce ba ta warkewa to kaga ita abin da yake wajibin ta yanzu shine ciyarwa ba azumi ba da haka abin da zaka yi shine ka dinga bata abin da zata ta ciyar in ma dai kullum an kai azumi daya ka bata abin da zata ta ci da miskini daya dan da alamar kai din kana da halin haka ko kuma a bari sai an gama azumin kamar yadda Anas dan Malik ya tsufa da yawa ba zai iya azumi ba tsohon da ya tsufa ba zai iya azumi shi ma ciyarwa ne shi Anas bari yake sai an gama azumin sai ya tara miskinai talatin ko 29 29 ne sai ya ciyar da su da ko dai kullum ka bata abin da za ta ciyar ko kuma sai an gama azumin sai ka bata abin da za ta ciyar da miskinai adadin azumin da za ka yi ne abin da za ka yi ba azumi za ka yi mata ba wannan yace menene ingancin wannan magana mace ta yi wa mijinta biyayya ko da azzalimi ne ka'ida ta musulunci shi ne. duk mutumin da ubangi ala ya haɗa ka da shi ka ne matarka ce ɗanka ne babanka ne ko ma dai wane ne da Allah ya haɗa ku za ga kai kana da haƙi shi yana da haƙi a kanka yanzu ka ɗauko shugabanni mu muna da haƙi kan shugabanni ma laisa kazalik kuma su ma suna da haƙi a kanmu so da yawa matsalar da muke samu shine ba ma tuna suna da haƙi a kanmu kullum mu muke ƙoƙarin namu haƙin muke nema kuma shi namu haƙin da ma muke neman Allah ya ba mu ka'ida in shugabanni manzo Allah bai bar duniyar nan ba komai sai da ya ga al'umma ko sai dai kusurin ko wajen neman ilimi ya baka matsala amma da da da da da ana neman ilimi kuma ya aiki da shi wani abu ma da muke damun kanmu mu zo mu ci surutu wala ba za mu shi tunda annabin da ya ba mu ka'ida ya faɗa sabansa za a yi wannan shugabannin azalimi za a yi shugabannin azalimi yanzu rikin maki an bayan mugaye da suka fi wannan a baya da suka ce to ya manzan Allah in sun hana mu haƙƙinmu manzala ce ku ba shi nasa haƙƙin to na mu fa ku nema a gurin Allah da muna yi wa zauna lafiya ba to wannan wata ƙa'ida ce duk wanda kuke tare da shi da haƙƙinka da nasa kai yi ƙoƙari ka ba shi nasa haƙƙin kai ka wuta a gurin Allah yanzu kai naka haƙƙin da ya hana ka nemi haƙƙinka a gurin Allah in azzalimi ne in ba za ka yi haƙuri ba akwai hukumomi akwai kotu akwai da da za ka iya yin amfani da su kada a zalunce ka in ya zama karfinka ya tsare baka da yanda za ka yi duniya ɗaya ce akwai alƙiyama dan zai iya wa matar ana zalunta ta ta yi ta yi a raba auren shi kuma yana zuwa gurin wasu alƙalai ko kaza ko yana da wata kafa dai a raba auren ta zalunta ta misali sai ta yi hakuri ta ba shi haƙƙinsa ita kuma ta zira ido tun daga nan duniya ta ga Allah zai masa irin wannan irin wannan wasu abubuwan tun fa a duniya Allah yake nuna su irin wannan irin wannan mazaje da suke irin mugun zaluntar matansa din nan da wuya wallahi ka ga rayuwarsu ta kare da kyau wallahi ta wahala to kafin kuma a je lahira da ka koda yana zaluntar ta shi haƙoƙin da yake nasa ne ta bashi dan ita kuma ta bata bashi nasa haƙoƙin ba to ita ma kuma ta zalunce shi da haka na ta haƙoƙin in ba za ta yi haƙuri ba dai fiya ganin ta farko abu matakai na iyaye haka hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yufiq Allahu bainahuma in abin daga iyaye yaki to ya kokarin in ba zai iya rike ta da adalci bai salame ta to wani sai ya ki idan ya ki to kai shi kotu shikenan amma mu ce za a yi rigima ni ba zan ma ba kai ma ba za ka yi ba to kuma komai sai lalace komai sai lalace an ce annabi ya ce duk wanda ya sayar da filinsa kuma ya yi amfani da kuɗin gaba ɗaya ba tare da ya sake siyan wani filin ba wai ya ce kada Allah ya sa albarka a cikin kuɗin ni ban san wannan hadisin ba amma ko shakka babu wannan ba zai zama irin maganganun manzan Allah ba sam maganganun manzan Allah suna da zauki ai ɗanɗanan su ma daban yake an zama irin maganar manzan Allah musulunci ne ma wani wani kaidi ya ce in ka sai kaza dole sai ka sai kaza nemi kuɗin ka ta halaka shi ta halaka shi na abinda musulunci ke bukata kai iya kokarin ka a rayuwa ka ya zama halakka ne ma abinda ka ci iya kokarin ka halal ne wani abu da zai faɗo ba da sanin ka ba wannan Allah zai yafe maka kuma kai kokari ya zama duk inda zaka shi kuɗin ka halakci ba wajen shirme ba ba wajen saban Allah ba ba kamu gidan kiɗa ba ba za a biki ka je ka kama guri miliyan da kaza a kashe kuɗi a banza ba irin wannan ba duk wannan Allah zai tambaye ka saboda manzala ce la yazalu qadama abdin hatta su an arba'in ba wani bawa da kafa za ta gushe ta bar gaban Allah sai ya amsa tambaya hudu dama tambaya tara ce ai hudu a kabari hudu a gaban Allah takwa kenan ko ta taran sai sun shiga wuta dan ba mu Allah yadda farko an umrihi fi ma za a tambaye mutane na ya karar da rayuwarsa na biyu an jizmihi fi ma abulahu jikinsa yana tsufa na uku an ilmihi fi ma fu'ila ilimin da Allah ya baka ne kai da shi saboda shi ilimi da kake gani ta wata fuska tashin hankali ne hujja ce wani wani malami malamin me ke gaya mana cewa ko wani malamin malami ban sani ba ko malamin su ne ko malamin malamin su ne yace in ya ga littafai da ka makaranta sai ce wani ana kara kai hujja kuma haka ne in ba ka yi ilimin ba bala'i to kuma in kai fa hujja kake kara kanka dan ka sani shi yasa ilimi babbar amana ce to in kai ilimin ne kai da shi shi yasa Allah yake mana wal asr innal insana lafi kuzce illa alladhina amanu wa amilus salihati kuma wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr yasa sai imam Ahmad suka ce nasara imam Ahmad in ya karanta hadisi to kan ya ɗoro wani sai ya aiki da wanda ya karanta sai Allah ya sa musu albarka ya sa musu karɓuwa ya sa musu daraja ya laƙiya musu sa'a ne musu addu'a amma kai karatu ba ka aiki da karatu to kuma babban bala'i ya samu mutum to za a tambayi mutum ilimin sa da shi to tambaya ta hudu wa an malihi dukiyarsa mai alakta sabahu a ina ya samu dukiyar a kenan in ya cinye wa fi ma anfaqahu da kuma yana kashe dukiyar bi kenan Allah ya ba mu ikon shi ko to wannan shine abin da ake bukata a ƙarshe karatu da muke na Lahadi a Abubakar Sadiq littafin da muka sana ubudiya Allah ya ba mu ikon gama shi ma. mun yi shekara ɗaya tip mun yi darasi talatin da biyar insha Allah lahadi mai zuwa kuma za mu sa aqidatul wasidiyya da izinin Allah ta'ala fatan mu dai ubangi ta'ala ya inganta rayuwar mu ya ƙara mana lafiya da imani ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa ya sanya mana albarka a ciki da muka yarta dai Allah ya ba mu ladan kuskuren mu ubangi ta'ala ya yafe mana marasa lafiya Allah ya ba su lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik